رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد tambayoyi ga yan uwa aka turo tambaya ta farko in ce rahmatullah ce Allah ya dube ka da rahama ya faranta maka Allah madaukakin sarki ya jaddada ga wahajiya da magabatan mu baki kuma ya kara lafiya da farin ciki Allah ya saka da alheri da addu'o'i da ake ta yi wajen turo tambayoyi wannan ya ce malam aikin hajji mace za ta iya sa takalmin da ke rufe kafa wato kobashu ta yi hajji da shi kuma ita ma hakan ba laifi ba ne sannan namiji zai iya amfani da takalmi mai sarƙa ko hafshu wanda sawunsa ke bayyane a aikin hajji ko umra Allah ya saka da alkhairi ya kara lafiya da ƙarfin zuciya akan hidimar da ake yi wa addinin Allah amin mace za ta iya sanya takalmi mai kawo ciki za ta iya sanya takalmi namiji aka hana annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin abdullahi bin umar an tambaye shi ma yalda rajul me namiji zai ka a cikin ihrami sai ya faɗa ba zai sanya riga ba ba zai sanya wando ba to a ciki haikuta wala yalbisu wala yalbisu wala yalbisu خوفا آه، آه، آه، ولا يلبس خوفا ولا عماما بعضي ثانية تاكلمي صوت شكيبا خوفي كينا ولا عماما كل روان تسنى سيتش ولا تلبس ولا تلبس المرأة ان ولا تنتقض المرأة ولا تربط القفازين ماشي ثانية واتو a safar hannu ba ba kuma za ta sanya niqabi ba ba za ta yi intiqab ba shine ta sanya abin da yake zai a sifar fuska amma zai bar kawai idanu ne ba wai ba za ta rufe fuska ba a ta sanya shi niqab ne ba za ta sanya ba to kaga wannan abin kawai aka ce mace ici ne ba za ta sa ba tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi ne me za a sa to abin da za a sa suna da yawa sai faɗa abin da ba za a sa ba wanda ya nuna dukkan sauran za a iya sanyawa saboda haka mace za ta iya sanya takalmi sau ciki za ta iya sanya takalmi faɗi za ta iya sanya safar za ta iya a sanya safar kafa safar hannu ne ba za ta saba safar hannu ne ba za ta saba in ta yi lalle tana jin kunyar za ta bayyana adon lallanta sai dai ta lullube da mayafinta sai dai ta lullube da mayafinta ko ta sa riga mai tsawo wanda zai ta rufe har hannayenta amma ba za ta sanya safar ba za ta sanya gloves ba safar hannu amma namiji zai iya sanya half shoe takalmi tunda annab sallallahu alaihi wasallam illa ya ce illa rajulan lam yaljid lam yajid an falyalbas al-khuffayn walyaqta'huma asfala min al sai dai mutumin da yake bai samu kufi ba to sai ya samu takalmi fade wato muna cewa fade amma hakikatan sandal ne shi anna'al takalmi ne wanda yake da madaura kun ga irin takalman fatake na da wanda za ga da kafar taya an sa kuma da da da madaura da zarurruka da ake daurawa wannan shine na'al wajen larabawa to haka shi ne ai aka yi modern ɗinsa sa da sandal to sandal za ka iya sanya sandal to annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda bai samu wannan ba to ya sanya kufi amma ya yanke shi ƙasa da idan sawu wato shine idan ka samu hufin kamar yadda shi half shoe kenan kamar yadda shi half shoe to saboda haka zaka iya sanya half shoe tunda shi half shoe bai rufe idanun sawu ba ba a so namiji ya rufe kada wato idanun sawunsa idanun sawun nasa kuma saboda alka'abai hatta kasusuwan da suke na dunduniya ana ganin suna daga cikin ka'abai shi yasa ko da ka sa takalmi sau ciki irin wanda yake amma yana barin idan sawu a waje amma ya rufe bayan kafa bayan dunduniya to wannan bai zamanto ka bi wannan kakan ya kufi ne wannan tamkar ka sanya kufi ne sai ya zamanto da idan sa'un da duniyar duk sun zamanto a waje suke duk sun zamanto a waje suke eh mace in ta ba fuskar ta abu babu laifi tunda ai kaga wannan matar al-khutamiya wadda annabi sallallahu alaihi wasallam yana wajen jifa a jamratul a jamratul aqaba kuma a lokacin ana cikin ihrami tazo a ah, tazo tana tambaya tana tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan cewa ko za ta iya ma mahaifinta hajji an ce kyakkyawa ce to ga fadl ibn abbas shi ma saurayi ne kyakkyawa yana baya yana goye a baya sai tsaya yana kallanta ita ma tana kallanta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama kansa ta baya ya juya shi nan ya sake juyawa yana kallanta ya sake kama kansa ya juya shi can to kaga bai ce mata ke rufe fuskar ki bai ce mata ke fuskarta ba saboda haka idan mace ta bar fuskarta a gaba babu laifi amma kamar yadda Aisha radiyallahu anha ummul mu'minin as-siddiqatu bint as-siddiq radiyallahu anha wa ardaha take cewa mun kasance muna wucewa da mahaya lokacin aikin hajji idan muka zo kusa da su sai mu saki mayafinmu akan fuskar mu idan muka wuce sai mu bude saboda isa matuƙa wajen kunya na matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kuma wannan yake nuna kanta baya daga cikin sifar ikrami kan cewa mace ce ta rufe fuskarta saboda waɗannan a hujjoji guda biyu da sauransu wallahu a'lam face mask ahsan tuni face mask face mask idan mace ta sanya shi to malamai dai sun zama to kashi biyu amma ni abin da nake fatawa da shi ga wanda take sanya face mask sawa'un mace ko namiji idan suka sanya face mask akwai fidiya saboda face mask ya rufe kashi biyu cikin uku na fuska in ya rufe kashi ɗaya cikin uku na fuska ko sai mutum ya yi fidiya to ballantana kuma ya rufe sama da haka so idan mutum yana da larura kamar allah misali yana da alaji wanda in dai yadda ya sanya face mask da ya shiga cikin mutane ko ya shiga cikin kura zai sa masa rashin lafiya ta wannan uzuri ne a gare shi sai sa face mask amma ya fidiya sai zamanto kamar hadisin kaf ibn ujra yana sanye da ihrami kwarkwata ta dame shi kwarkwata ta dame shi kaga uzuri ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa yayi aski dan ya kawar mu da kansa uzuri amma sai ce fidiya sauraka ba za a ce dan nata saboda larura kuma ba zan yi fidiya ba a ake kayi don ya zamanto wannan komadar da aka samu ka tayar da ita don hajjin ka ya zamanto cikakke mace ma haka za ka kasance tun da shi wannan face mask din yana ɗaukan hukuncin niqab zai ɗauki hukuncin wato juz'i ne na anniqab tun da an yi shi da sifar fuska ne an yi shi da sifar fuska to tun da aka ce wa mace kada ta sanya shi namiji min babu aura shi dama ihramin namiji a fuskarsa ne da kansa a fuskarsa ne da kansa saboda haka in ya rufe fuskarsa a in ya rufe fuskarsa a cikin ihrami to a gayi fidiya shi yasa yawanci mutane a muzdalifa suna yawan wannan kuskura sai ga in sun kwanta za su bacci akwai wanda yake shi ba zai iya bacci ba sai ya lullube sai ya rufe kansa da fuskarsa to sai ya ɗauka a gida yake to in ya shiga can a muzdalifa ma sai ya ja ihrami ya rufe fuskarsa da kansa to in dai har mutum ya yi wannan ko farkawa ya gan shi ya haka ya farka ya gan shi ya haka to ya fidiya tunda ita fidiya ana yin ta ne ga kuskuren da mutum ga abin da mutum ya yi ko da gangan ko bisa kuskure idan ya yi da gangan bisa uzuri zai yi fidiya babu komai a kansa in yayi da gangan babu uzuri zai yi fidiya kuma ya nemi yafiyar Allah ya tuba ga Allah in kuma yayi bisa kuskure ko bisa mantuwa zai yi fidiya babu laifi a kansa amma fidiya in dai abin ya faru saboda ita fidiya yana daga cikin abin da ake ce masa khitabul wada wato sababi ne wato kamar kamar ka zubar ma da mutum abinci in ka zubar ma da mutum abinci ko da gangan kai ko bisa kuskure za ka biya shi sai dai iya yafe maka to wannan shine khitabul ake kenan kuma ko babba ne ko yaro ne ko mahaukaci ne in yi zubar in dai yana da dukiya ko waliyansa suna nan sai an biya khitabul wad'i haka yake to fidiya tana da cikin wannan khitabul wad'i ne don haka wanda sai a kula alhazai idan an je muzdalifa yayin ake kwanciya wato kar a rinka lulluɓa a rarrufe kai ko ballantana ma yanzu hajjin zai zo cikin zafi ne Allah ka yassare mana ba kamar hajjin da aka yi yan shekarun baya da suka wuce ba da aka yi cikin tsananin sanyi da za a ga mutane suna irin sleeping bag din nan wato a bawa irin irin katifan nan da ake ka shiga ka lulluba ka sanya zip ka zuge kanka to in suka yi wannan kuma sai su sanya har aka har wajen ta suke yi saboda su yan cana ina ruwansu da suka yi sun yi maka sun ɗauka haka ake sleeping bag har hula suke yi masu sleeping bag ɗin wato sai ka zira kanka a ciki to ban san cewa masu ihrami ba a haka ba da kamfanin da za su sai su ce kar a yi wannan na'am eh, lema na lema babu laifi eh lema babu laifi duk da yake akwai malamai da suka tsananta malaman malikiya waɗansu tsananta sun tsananta kan lema cewa sai mutum ya yi fidiya wato bambancin fidiya da hadaya fidiya idan ka saba ka'ida da cikin ka'idodin ihrami shine zaki tsayin abubuwa guda uku bisa zaɓi ko ka yanka akuya ko ka ciyar da miskinai shida a maka ita ma yankan akuyar a maka ko mina ko ka ciyar da miskinai shida a maka ko ka yi azumi guda uku ko a maka ko in ka dawo gida kuma bisa zaɓi ne hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya bayyana ta fafidiyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk haka yazo a alqur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana saboda kan da ba su yadda da hadisi ba sai dai su ce daga sai dai su busar rai sai za ku bayyana sai za ku fassara wannan ayar Allah ya ce fafidiyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk annabi ya fassara kun ce ba ku yadda da hadisi ba ba ku yadda da fassara annabi ba amma kun yi da fassara kafin wal iyadu billah ah, ita ku hadaya shine in ka bar wajibi ita hadaya yanka ake yi faman tamatta ila min ita ce ka yanka hadiyan baligal ka'aba ko ka yanka raƙumi ko akuya ko rago ko tinkiya ko bunsuru ko a saniya ko akuya amma dai akallanta shine akuya wannan shine wajibinta ne hadiya in ka yi da rakuma wannan kuma wannan alfaman ta tsawo a khairan fa huwa khairun to ita a maka ita ma dole za a ke za ka yanka za ka ce a zo a yanka maka rago a nan ba dole sai a ce idan ba to ita dole ne ka yanka sai in ba ka da dama in ba ka da faman lam yajid fa siyamu salatati ayyamin fil hajj wa sab'atin idza raja'at wanda bai samu ba ai bai samu kuɗin ba bai samu kuɗin ba ba wai cewar bai samu wadatar da dai ba a bai samu kuɗin ba ba da shi ba da na hadaya so da haka zai gabatar da kuɗin hadaya a kan tsarabar da zai kawo ma amaryarsa dole zai gabatar da wannan ba zai ce ai ya riga ya yi mata alkawari ya sai mata sarka saboda haka ya soke kuɗin sarka da ya hadaya ba ya ce ai zai akwai damar yin azumi a'a sai in baka da shi to in baka da shi sai kai azumi uku fil to shine fil hajji din nan shine kai a kwanakin bilhijja kafin a tafi mina in baka samu kayi ba to sai kai a kwanakin mina bayan an dawo daga hajji sha ɗaya sha biyu sha uku in wannan bai yiwu ba to shi kenan ana binka da uku ɗin da bakwai ɗin da in ka dawo gida duk sai ka yi su guda goma a gida to in mutum ya bar wajibi kenan in mutum ya bar wajibi akwai fidiya wadda take babu zaɓi ita ce fidiyar saduwa da iyali don mutum ya da iyali ya saba hukuncin ikirani to shi dole sai ka yi fidiya amma fidiyar raƙumi ne za ka yanka kuma hajjin ya ɓaci kuma dole sai ka zo ka sake rama wannan hajji kuma in ka zo sai an raba ku hanyar ka daban hanyar ta daban ba za ku tafi tare ba shi shine fatawar hannu to wannan shi ne bambanci tsakanin na eh? a raba hanyar tafiyar kar su taho tare kar su tafi tare kar su tafi tare tunda an tunda sun taho tare rafin shi sun yi wannan aika aika to kar su saki tafiya tare sai a sanya ta tafi da wasu shi kuma ya tafi da wasu da ma to sai wannan shi kuma yace assalamu alaikum Allah ya kara malam lafiya da ikhlasi amin idan ladan ya kira sallah ranar juma'a sai na fara askar da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam sai kuma liman ya fara khutba to malam zan ci gaba da askar din ne na gama ko kuma ta yayi a ta ko kuma na bar askar din na ci gaba da sauraron khutba haka kuma idan an kabbara sallah ina yin ul istiftah sai liman ya fara karatu shi ma zan iya karasa du'a'ul istifta din ne ko na bari na saurari karatun na liman ina roƙon addu'ar malam da ta sauran yan uwa dangane da al'amarin kasuwanci ne Allah ta'ala ya bani jari sannan ya yassare ya hore min al'amuran harkar aure na amin na farko idan aka in ana kiran sallah wato kiran sallah yana da zikirinsa yayin da ake kiran sallah maimakon ka ce za ka shagaltar da waɗansu askar da salatin annabi sallallahu alaihi wa wasallam kai zikirin sallah zikirin kiran sallah shine in liman yace in la zai yace Allahu akbar Allahu akbar kai ma ka faɗa in yace ashhadu an la ilaha illallah kuma ta ce ashhadu an la ilaha illallah amma ka ga in kashe garta da in kashe galta da zikirinka in dai ba irin lima in dai ba irin ladanan nan bane da in suka dauko ashhadu an la ilaha illallah wato sai sun yi wajen minti daya suna ashhadu an la ilaha illallah kai shiru kana sauraron ya gama sannan kai ka faɗa to a lokacin nan ka iya yin wani zikirin kamar ko kana tilawar alkur'ani yawanci irin wannan yana faruwa kana tilawar alkur'ani ka jira ladan amma irin mai wani tsawaitawa ne sosai to in ya tsawaita din tun da shi sauraron kiran sallar ba a ce wata ibada ce ta musamman ba ka iya karatun alkur'anin ka in ya so in ya gama ashadu an la ilaha illallah ɗinsa da tamtsit ɗin da tsawon sai kai ma ka ce ashadu an la illallah a'a za a kai wannan sai kuma na fara azkar da salatin annabi idan mutum o oh, bayan yayi kiran sallah oke sai ya fara azkar din sannan da liman eh, eh, to ya gama zikirin kiran sallar in ya gama zikirin kiran sallar sai ya fara sannan liman ya fara kuduba to in liman ya fara kuduba wajibinka shine ka saurari kudubarsa sai dai idan kana nesa inda baka sauraron kuduba to ya zo daga imam ahmad rahmatullahi alaih an tambaye shi akan wannan akan cewa idan mutum baya jin hudubar liman zai iya yin salatin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce arju an ya kuna khafifa ina fata ya zamanto sassauka wato bi ma'ana kenan a asirce kuma a asirce yadda yake ba za ka ja hankalin wannan kusa da kai ba eh, amma inda har kana jin liman yana hudu ba wajibi ka saurare shi ko kana fahimta ko ba ka fahimta tunda maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wadana wa sama'a wa ansa ya kusa da liman ya saurara yi kawai al yana hana ka shagaltu da yin wani abu hmm. al ma'anarsa kai kawai ai ma'ana ka kama bakinka al shi shine ka saurara da sunnanka al ko kada yi magana hmm. kada yi magana to haka zalika idan aka tada sallah kana du'a'ul istifta sai liman ya fara karatu to ka dakatar da du'a'ul istifta ka saurari karatun liman tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ce yayi wa idza qara'a fa ansitu idan yayi karatu ku kawai ku shiru kada ka yi wata magana sai domin wato ibn shaykh al-islam ibn taymiyyah rahmatullahi alaihi yana da ka'ida da ya faɗa da yake cewa kowace ibada kowace ibada tana da lokacinta ko da ibada ce wadda take koma baya a lokacinta ta fi ibadar da take ta fi ka a lokacinta ta fi ibadar da take ta fi ka yanzu kamar ya kawo misali. amma kamar ne kamar irin wannan Ta kaga yin ibadar zikiri ibada ce wadda take yin tilawar alkur'ani ta fi kowane zikiri ta fi kowane zikiri da za ka yi lada to amma yayin da liman yake karatu idan kai karatun alkur'ani baka saurara ba sauraron ya fi kai karatun alkur'ani saboda a wannan lokaci sauraron shine ibadar da aka ce kai tare da kan cewa sauraro bata kai bai kai wato ladan karatun alkur'ani ba amma a yayin da liman kake sallah a bayan liman da yake bayyana karatu to sauraron karatun alkur'ani ya fi ka shagaltu da yin tilawa alkur'ani a wani lokaci ka'ida ce wanda ya kawo kuma ta da suwar da dama wanda amma faɗan ka'idar ka fahimci wannan ka'idar shine zai sanya ka ta san wani irin hukunci za ka ɗauka Allah maɗaukakin sarki ya mana gaman ta. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allah ka jikan magabatan mu Allah ka gafarta musu iyayen mu da malaman mu da suka gabace mu Allah ka gafarta musu Allah muna roƙonka ƴan uwan mu marasa lafiya Allah ka ba su lafiya Allah waɗanda suke fama da laru tura muna roƙonka Allah ka yaye musu akwai ɗan wa Alhaji kabi akwai sirikin Alhaji Habibu Adakawa wato Alhaji Kabiru sanda Allah ya masa rasu Allah gafarta masa Allah ka sa aljanna makomarsa Allah ka sanya aljanna ta zamanto makomarsa akwai ɗan uwa ɗan uwan mu Malam Jamilu Mu'azu Haidara wanda ya rasa yan uwansa har wajen guda uku a cikin yan kwanakin nan Allah ka gafarta musu Allah ka ba su haƙuri Allah ka kyauta bayan su Allah ka sa aljanna makoman su akwai dan uwan mu malam Nafi'u Baba Ahmed da yake ya tafi neman magani ya tafi neman magani a ƙasar turkiya muna ka, Allah ka ba shi lafiya Allah ka sa ya dace da waraka Allah ka yaye masa Allah ka kawo masa sauki. Allah ka gaggauta masa waraka Allah ka sanya shi ya samu sa'i Allah ka tayar da kafadinsa Allah ka gaggauta masa waraka Allah ka inganta masa lafiyarsa masu yin jarabawa muna roƙonka Allah ka ba su nasara masu neman addu'a akan harkokinsu Allah ka ba su nasara waɗanda suke mana wasiya ne musu addu'a saboda rashin lafiya Allah ka ba su lafiya masu neman addu'a waɗanda suka sai kayayyaki wanda suke wanda suke kasuwar su take eh, wanda kasuwar su ta yi nauyi na roƙonka Allah ka yassare musu Allah ka buɗa musu kofofin falalarka Allah ka kawo mana lafiya da zaman lafiya Allah ka inganta rayuwar al'ummar nan Allah muna roƙonka ka ba mu damuna ne albarka Allah ka sanya mana albarka a wannan damuna tamu Allah ka kawo mana sauki daga tsananin da ake ciki ya rabbal alamin Allah alhazanmu Allah ka yassare musu yin zuba da su a cikin nasara الله كسنيا سوسداتي ده حج المبرور وسعي المشكور ده المغفور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين